بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake hada fuskokinmu a wannan safiya mai albarka safiya ta lahadi ta kuma goma sha hudu ga watan rabi'ul awwal a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da uku ga watan goma sha biyu a shekara ta 2017 miladiyya mana karatu littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laisi tariqar ubaidullah ibn yahya al-laisi kuma wannan shine darasinmu na 158 mana kundi na goma sha bakwai shine kitabu zaka kuma a yau za mu tashi babi na 26 babi na 26 shine babu shtira'i sadaqati wal audi fiha babu shtira'i sadaqati wal audi fiha babin da zai yi bayani akan abin da ya shafi hukuncin sayan sadaka babu shtira'i sadaka babin da zai yi bayani akan abin da ya shafi hukuncin sayan sadaka ɗaya kenan wal'audi fiha da kuma koma ma sadaka abin da ka bayar a matsayin sadaka abin da ka bayar da shi a matsayin sadaka ya halatta ka koma mushi ka ce za ka saya ina fatan mun fahimci wannan da kyau wannan babi yana ya zo ne bayan babi na 25 shi ko babi na 25 da babi na 24 sun yi bayani ne akan abin da ya shafi jizya ɗaya kenan da kuma ushur na ahalin zimma da jiziya ta ahalin kitabi da majus wannan su ne bayanan da suka zo sai kuma bayanin haraj da muka faɗa da baki saboda haka ba a faɗi hukunce-hukuncensa ba kasancewar kitab ɗin da muke magana yana magana ne kan zakka kaga alaƙar babi na 26 babu shira sadaka da babin alaƙa ce ta zahiri shi kitab ɗin kitabun zakka shi babin babin da zai yi bayani hukuncin sayan sadaka kuma a sadaka tana zuwa da ma'anar zakka kun gane ko sadaka tana zuwa da ma'anar <clears throat> zakka menene hukuncin mutumin da ya ba da shanunsa a matsayin zakka ya ba da shaniya ɗaya ko biyu ko uku a matsayin zakka sai kuma ya je saya ku da kyau menene hukuncin mutumin da ya ba da raƙumi a matsayin zakka ko ya ba da awaki a matsayin zakka sai kuma ya ga wanda ya ba in zai je ya sayar mai hukuncin ya ce zai saya a wurinsa ina fatan kun fahimci wannan da kyau ko dai wanda aka ba ya zama na shi ne zai sayar nawa kenan ɗaya wanda ka ba zakar raƙuma ko wanda ka ba zakar shanu ko wanda ka ba zakar awakin shi din ne ka gani zai je ya sayar ya halatta ka saya a wurinsa daya na biyu <clears throat> wanda ka ba zakar ba shi ne zai sayar ba shi ma ya sayan ma da wani shi wani shi ne ya je zai sayar sai ka gan shi a waninsa ka tsoron kasuwar shanu mafi girma ta kusa da ku sai ka ka sami saniyan nan da ka bayar zaka wata uku baya ko wata shida ai ga ta wani ya je zai sayar da ita watakila wannan shi ne wajen na biyar don shi ma ya sayar shi ma wancan ya sayar shi ma wancan ya sayar saniya kora kuma ko tinkiya ko rago da sauransu ko akwai ka ba da su saraka ka ba da su zarka sai wanda ka ba ka ga ya zai sayar ko kuma wanda ka ba shi ma ya sayar shi wanda isewa shi ya je zai sayar tambayar a nan ita ce ya halatta ka saya to kun ganin idan muka ce a sarakatu da ma'anar zakka kenan kun gane ko domin ba dan a tana zuwa da ma'anar zakka da Allah ta'ala ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum kaga kai tsaye as-sadaqa a wannan ayar tana nufin zakani. haka nan da Allah ta'ala ce inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل wa ومن السبيل duk wannan sadaka tana ba da ma'anar zakka kai tsaye sadaka da aka faɗa a ayar ma'anarta shine ma'anar zakka ma'ana inna mazzakawat shine inna mazzakawat lalle abin da yake zakka gashi gashi gashi ma'ana ma'ana kenan ma'ana fi gharar qur'an haka nan khudh min amwalihim sadaqatan ay khudh min amwalihim zakatan kai tsaye anan zakka tana ba da abin nan sadaka tana ba da ma'anar zakka ne ina so mu gane wannan da kyau ɗaya kenan sai kuma a sadaka tana ba da ma'anar wani abin da ba zakka ba kullum da ke ko a sadaka tana ba da ma'anar <clears throat> abin nan eh, nafilar zakka nafilar zakka ma'ana sadaka da ake cewa a taimaka ma da wani sadaka kowa ne yana ko ga wannan sadaka ka ba shi sadaka ba wai da ma'anar zakka ba a ka ba shi ne nafila ta zakka kame da ka sarraka a tel fajiri nafila ce ta sallar asuba haka sallar asuba ai farin ce amma tel fajiri ce nafila ta ce hakan nan abin a rawatib na filfili da ake kafin a zahar ko bayan a zahar ire-iren waɗannan filfili da ake su kafin salloli na la haka su ma kaga su ma duk na filfili ne na na waɗannan sai yake nuna cewar su ne zakkasu ma'ana shi yake nuna kenan zakka ita ma tana da na na nafilat zakka ita ce saraka ah, ah, hajji na biyu na uku na hudu din fila ne akan hajji na na farko kullum da ke kudin na fila ne akan abin da ya shafi hajji na farko hakan nan umara ala qaul cewar umara nafila ce ma'ana umara farko kenan umara farko da mutum yayi a rayuwarsa nafila ce ko farilla ce kullum da ke kaga idan nafila ce kaga ta zama nafila kenan ta aiki hajji idan kuma ta zama farilla ce to ta farko kenan ta biyu da ta uku duk sun zama filfili to hakan nan sadaka da mutum yake bayarwa da ba zakka ba filfili ne na na zakka musulunci ya kwadaitar sosai da sosai da a ba da sadaka kuma kana jin falalar sadaka da sadaka wa ghadabur rabb sadaka tana tana kautar da fushin ubangiji subhanahu ta'ala sadaka kaza ce sadaka kaza ce musulunci ya kwadaitar da a bayar da sadaka amma ba za ka taba ji ko wuri guda a musulunci ba da ya ce da mutane su zauna suna jiran sadaka kuna ji da kyau ko sai dai a kwadaitar da mai shi ya bayar amma ba a taba zaunar da wani a ce shi ya zauna ya jira sadaka sadaka shi ma yana cikin wadanda aka kwadaitar da su bayar ina fatan kun fahimci wannan da kyau ko su za ka ga sadaka tana da matukar muhimmanci kuma mutum ya kudirce a zuciya shi zai bayar in kuma yana bayarwa zai dora zai kara akan haka sadakar abinci daga cikin manya-manyan sadaka akwai sadaka ta abinci abincin nan da ka gan shi domin in ka lura yadda ubangiji wa wata'ala yi bayanin ba da abinci za ga allah ta'ala ya yi magana ba da abinci sosai da sosai wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا متكئين فيها سنة كشنجدي أتشنجدان الجنة أتشنجدي لا يرون فيها شمسا باسا تبقى غنرانا أتشكين الجنة ba a taɓa ganin rana a cikin aljanna aha sai me kenan sai raba kenan wala zamharir haka nan ba a jin matsanancin sanyi nan ba ban kai an ce ba a ganin rana sai ka ce akwai sanyi kenan ce wala zamharir babu zamharir shine matsanancin sanyi babu shi ma'ana jawi ne mu'tadil a cikin gidan aljanna saboda me saboda wa muna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira suna bada abinci ala hubbi akan suna son abincin ai ya bada na zakka wannan kuma wata sadaka ce ta abinci ya ware waɗansu buhuna su kuma zai raba wannan sadaka ce ba zakka ba ce kullum da ke ko kuma a'a wannan dafaffen abinci ne ya dafa ya ga wani bawan Allah ya ce kullum a kwasa mashi wani da wani da wani waɗannan kullum a kwasa abinci kai tsaye daga tukunya bayan an dafa sai kula su sai gare su kawai ba wai sai in an ci ne za a rage musu ba suna yi wani wayo ta imana ta'ama ala hubbihi miskinan suna ba miskin waye timan suna ba maraya wa asira suna ba ribataccen yaki kuma cewa suke inna ma imakon makum hila la nuridu kuma jazaa'an wala shukra to haka wannan bangaren kenan haka ma suratul balad falakata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin zi masghaba yatiman za maqarba eh, aw miskinan za mataraba so ciyarwa tana da matukar muhimmanci a musulunci kuma musamman Allah ya hore wa mutum ciyarwa ta abinci ka ba mutum abinci ko dafaffe ko ɗanyi a wanda in ka ba shi ɗanye ka haɗa shi da aiki sai dai ka ba shi da fafe kullum sai ka ce a kwasa mashi akwai kuma wanda yake ɗanye za ka ba shi ya ci shi da iyalansa wannan yana da matuƙar muhimmanci wanda ubangiji su bani wata'ala ya buɗa mashi wannan ƙofar ya gane sirrin ciyar da mutane abinci wallahi ba zai fasa ba wallahi ba ƙaramin alkhairi ba ciyar da abinci bayar da abinci ka duba ga nan an kira da nassin abinci wa imuna ta'ama aw it'amu fi dhi masqaba a wasu wuraren kuma kira da sunan infaq alladhina yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayth wal afina anin nas duk akwai shi na sadaka mutum ya ciyar da abinci ya bayar da abinci a matsayin sadaka ina fatan kuma ya ci wannan da kyau ko wannan ba karamin al'amari ba ne kada mutum ya wasa da shi kuma koyo ake yi tun ana yarinta yarinta na shekaru ko yarinta na kuɗi kar mutum ya ce wannan abin din na masu kuɗi ne wanda bai saba yana ƙaramin mai kuɗi ban ya girma ba iya yi zai ba wanda bai saba yana yaro a shekaru ba ko ya girma ba zai iya yi ba ma gaisa ake koya ma yara sai a bashi kuɗi a ce ya bayar don ya koyi bayarwa raka mutum karka taba jin cewar wai sai ka tara ne da yawa musamman in ka ji falalar da aka karanta a waɗannan ayoyi da muka ambata da ce suratul dahar suratul insan da kuma suratul balad da sauran ayoyi na alƙur'ani mai girma ba da sadaka ba karamin al'amari ba ne sadaka ta abinci da fafe ko ɗanye sadaka ta sutura wa man satara musliman satara Allah fi duniya wal akhirah malamai suka ce man satara musulman duk wanda ya suturta musulmi suturtawa shine hissan wa ma'ana ko dai ka ganshi yana wani abu mara kyau da ka ganshi sai ka nemi tsarin Allah ya yayi ya tsare ka shi kuma yi mishi ba tare da ka zo ka bude gidan rediyo kana bayanin kai subhanallahi alazim ai ka gawa ne a wuri ai ka dan ya ka dauki hoton a'udhu billahi minash ka gode ma Allah ta'ala da Allah ta'ala ya tsare ka in ba don haka ba ai da shi da kai za a gani a wurin amma sai Allah ta'ala ya tsare ka duk wannan yafiyar ubangiji ce so ka duk wanda ka ga yana aikata sha'a, ba wanda ya gani sai kai shikenan kai ma sai ka roki afuwar ubangiji Allah ya tsare ka daga aikatawa shi kuma Allah ya yi mushi wannan ka suturta shi baka taba jin inda aka faɗi falala na wanda ya je ya kai hukuncin wanda ya ga wani yana aikata alfasha ba ko ka taba jan faɗi falala shi sai da ce in bai kawo shaidu ba bulala ta ba amma ka an ce falala shi don kada barna ta yawaita sai dai ka faɗa ma hukumar hisba da sauransu ka ce wuri gaza ana aikata a masha'a ya kamata su ɗau mataki kaga wuri ka ce baka ce wane ba kun bayanci magana ta da ke. to haga wannan ka suturta shi wa man satara musulman satara Allah fi duniya wani hakan nan kuma mutum ya suturta shi da tufafi zahiri kenan zahiri na tufafi ka dauki tufafi ka bayar ka bashi tufafi riga da wando ko riga da wando da takalmi da hula ko ka dinka mishi duk waɗannan falala ce duk sadaka ce ku lura da kyau suturtawa ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo ta tare da abinci a kafara na rantsuwa yace fa kafaratu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba kaga an kawo shi a matsayin kafara tufatarwa hakan nan kuma abinci da muka ambata ɗansu an kawo shi a matsayin kafara shi ma ana ciyarwa a matsayin kafara ta rantsuwa ana ciyarwa a matsayin kafara ta zihari ana ciyarwa a matsayin kafara ta kare azumin watan ramadan to kaga duk waɗannan abubuwan zai yana nuna maka matsayi na ciyarwa da matsayi na tufatarwa matsayi na ciyarwa da matsayi na tufatarwa kuma wannan ya shafi mata ya shafi maza ya shafi mata ya shafi maza su bayar ko a basu ina fata mun fahimci wannan da ke ko su bayar ko a basu sauraka da mala ya ce babu is saraka in muka ce a saraka ya shafi zakka ya shafi kuma nafilar zakka saraka da ake yi ko mutum ya saba wa kansa tun yana matashin mai kuɗi da in ba in ya zama mai kuɗi ba zai iya yi ba ya saba ma kansa tun yana matsakaicin shekaru da in shekarun suka yi nisa sai ya dinga waɗansu lissafe-lissafe a zuciyarsa kun da kyau ko hakan nan saraka tana zuwa da ma'anar wakafi saraka tana zuwa da ma'anar wakafi in ka kallaci wakafi wani tsagi ne na saraka wani ɓangare ne na saraka idan aka ce ƙafa shine ya tsaya au ƙafa ya tsayar kharaja ya fita akharaja ya fitar da khala adkhala ya shigar wasala ya sadu ausala ya sadar kullum da ke ko to in aka ce wa kafa ya tsayar kenan dama abin yana tafiya imar abin da ka ce an tsaye da shi a yana tafiya ne ba din yana tafiya ba yana bai tsaya ba ko da ba a tsayar da shi ba ina fatan kun bai wannan da kyau duk wanda ya sayan maka da gida yanzu gidan ya tashi daga wurinsa ya zo wurinka kun gidan ya fara tafiya kenan kai ma sai ka siyan ma da wani kaga gidan yanzu ya tsaya ko ya ci gaba da tafiya ya ci gaba da tafiya shi ba wanda ka wa sai ya ba wani kyauta yana tafiya shi ma wanda aka ba kyauta sai ya rasu sai wani ya gada kaga gidan yana ta tafiya ina fatan kun hito wannan da kyau amma a lokacin da ka ce gidan ya zama wakafi to yanzu ka tsaye da shi gidan an tsaye da shi ya daina tafiya saboda mai ya daina tafiya ba za a sai da shi ba ba za a ba da shi kyauta ba ba kuma za a ci gadon shi ba to dama waɗannan ba su ne manya-manyan hanyoyin tafiya ba ko dai a bayar kyauta ko a sayar ko a ci gado dama su ne manya-manyan hanyoyin tafiyar mota manya-manya hanyoyin tafiyar gidaje duk wani abu da suke ikarat da ba sa motsi duk waɗannan su ne hanyoyin motsinsu hisa suka ce waƙafi shine tahbisul asli wa tasbilul manfa'a tahbisul asli asalin abin ka tsare shi asalin abin ka tsare shi amfanin da abin yake haifarwa amfanin da yake samarwa ka bayar da shi fi sabilillah ai gida kamar yadda muka ambata shine asali ko wannan amfani gidan yake samarwa akwai zama kullum da ke ko amfani ne a zauna gida ɗaya kenan abu na biyu akwai haya amfanin gidan ne a bada a bada kudin haya no biyu kenan akwai kuma akwai mai kuma kusan dai su ne manya kulwar da ke ko sai ka ce ga gidan nan ka ba da shi waƙafi waƙafin shi ne duk wanda ya zo karatun addini ya zauna a ciki to kun lura da kyau yanzu nawa ake biyan kuɗin gidaje ina wasu karatu a jifla nawa ake biyan kuɗin haya to za ga yanzu wannan kuɗin haya na gida shine ka baya sadaka duk wanda ya zo karatun addini ya zauna in ya kammala karatun shi ya wuce wani ya zo kullum da ke ko wani ya zo wani ya zo sai ga ga gari yana haɓaka da masu zuwa karatun addini na san tsangai da muka yi karatu a ciki za ga gidaje ne ga suna duk wanda ya zo karatu akwai masaukinsa in ya gama karatu ya wuce gidan ba mai shi mana asali wa kafi ne akwai ɓangaren masu iyali akwai kuma ɓangaren marasa iyali so duk wanda ya zo iya shekarun da zai yi in ya samu wuri zai zauna in ya gaba kuma zai wuce har ya gama zaman nan ba zai ba zai biya ba sai dai shekara ta yi za a mai danni za a katange gidan za a share za a tare gaba ɗaya ne a yi wannan shi ne to wanda irin irin waɗannan abubuwa suna rayar da gari ɗaya suna rayar da ilimin addinin musulunci tun ana samun ɗalibai da za su yi wufu za su taso daga wasu wurare ko sun samu hutu ko kuma ba hutu ya samu ba zan zurucin shi lokaci yake samu ya ware shekara ɗaya shekara biyu ya ware shekara uku yana sanya karatun addini to aka ce an ɗauke mashi masauki ya kuke gani ai ba karamin al'amari ba ne wannan kenan to duk kaga ire-iren samar da gidaje na wakafi duk suna taimaka akan wannan duk babi ne na sadaka to shi shi wakafi ya sha bamban da sadaka ta wani bangaren sadaka in ka ce ka ba wani gidanka sadaka yanzu ka mallaka mushi ne in ya ga dama ya zauna in ya ga dama ya sayar kullum da ke ko in ya rasu kuma maganin hisa gada to kenan sadaka mallakawa ne ka mallaka ma wani amma shi wakafi ba mallakawa ba ne kai yanzu ba naka ba ne shi ma wannan ba nashi ba ne dole a samu mai kula da shi kun da ke ko yanzu mai kula da shi kai da ka bayar kai ne asalin mai kula da shi kuma za ka kula da shi ne akan shari'in da ka gindaya Ko ka ce wannan gidan ka ba da shi waƙafi domin ya zama ga masallacin nan saboda me idan waɗansu sun zo karatu masallacin nan su zauna a ciki idan an samu masu haya su zauna a ciki kuɗin da suka bayar na haya ya kamata matsalar janareto da amplifier a ɗauke ta kullum da ke ko saboda kudin hayar gidan shine abin da za a dinga larurar masallaci shi daman masallaci daga lokacin da ka ta fili ka ce na masallaci ne shikenan ya fita hannunka ya zama wakafi to a yau din nan ba wai a gobe ba ana buƙatar wakafi ne da zai tsaya ma masallaci da zai tsaya ma makarantu in muka bar makarantu daga su sai kudin laraba naira hamsin hamsin kuna ganin za a kai inda ake so musamman in muka yi la'akari da ake biyan kudin makaranta school fees na private schools kaji ana biyan dubu bakwai dubu tara a tam eh a tam fa a wata uku kanana kenan manyan fato sai dubu sha biyar eh a tam ko a shekara a tam a ba a kiran suna ba a kiran suna eh ai kun ga tsarin karatu kenan da in faɗa da yawa ku ce malam ka kwaran faɗa kaɗan sai ku ce akwai ƙari ina fatan kun fahimci wannan da kyau ka duba ga wasu makarantun naira ɗari biyu na islamiyya ake bayarwa kowane wata wata uku nawa kenan ɗari shida shi kuma wannan wata uku dubu sha biyar ya ba da dubu sha biyar ya kai yaren shi karfe bakwai da rabi an rufe gate ana zare mai ido sai ya sauka daga mota ya ce don allah a yi haƙuri wai ai ya zo lati ne ya ba da dubu ashirin kuma a zare mai ido haka ne ko ba gaba ne ya ba da dubu ashirin da biyar kudin yaro kowanne yaro sannan a zare mai ido ya kawo yaran shi ya fito ya ba da haƙuri amma kuɗin laraba naira hamsin sai ka ji wai ba fi da layi suke yi ba ne kulwara da ke ko to kulwara da kyau abinda ake bukata shine wakafi dama shine asali ba kuɗin laraba a samu auƙaf zara tambayin Allah da za su ba da gidajensu a matsayin wakafi in an ba da gida ba wai islamiyya za a buɗe ba a'a za a ba da gidan haya ne domin ya rike mana islamiyu ko da islamiyya biyu uku ya riƙe ai an rage ko in an samu wani shi ma ya riƙe biyu uku ya samu makarantu a rirriƙe a rirriƙe sai ya ga abu yana ci gaba sosai da sosai wannan shi ne abin da ake bukata shi wakafi ba naka ne ya fita daga hannunka saboda haka ko ka mutu baya cikin ka kullum da kyau ko kuma kai ma ba za ka sayar da shi ba kuma ba za ka ba da shi kyauta ba amma kai ne mutum na farko da zai kula da shi don kana son ka ɗora waƙafin naka ne a yadda ko bayan kara su zai ci gaba da tafiya in ba haka ba sai ka yi tsammanin ka yi sarakatun jariyatun alhalin tana nan a tsaye waƙifa ce ba ta tafiya saboda me saboda ba a kula da ita saboda ba a kula da ita dole ne dan baka sa ido ba yanzu sai gaba da gida waƙafi ka ga amai da shi ne a primary haka ne ko ba ka ba kai kuma asali ba kan haka ka yi shi ba to amma dole ne ka sa ido kai a karan kanka shine bambancin wakafi kuma ka zayyana yadda yake so jabir ibn abdullah yake cewa babu wani sahabi face inda yana da iko sai ya yi wakafi kafin ya rasu babu wani sahabi face inda yana da sarari sai ya yi wakafi kafin ya rasu tambaya ta anan ita ce wanne wakafi na yi wanne wakafi ka yi wanne nake da niyyar yi wanne kake da niyyar yi wannan ita ce magana domin waƙafin za ka iya yin kowanne matsayi kake da shi za ka iya yin wakafi domin inda ka fara daga ƙasa za ka kai sama kuma ya fi da ka ce za ka faro daga sama zuwa ƙasa kuna jina da kyau ko saboda ko asusu za ka yi kaga kana son ka yi wakafin kaza ko kana neman shawara ko kana kaza wani ya zama dole na so karanta mana bayanin da yake a matsayin wakafi ne na so karanta mana bayani akan wakafi amma za mu samu lokaci sai mu karanta shi ga daga cikin littafin at na al-qadi Abdul Wahhab sai ku sa za mu samu lokaci mu karanta shi da da wakafi daya da sadaka biyu da al'umara al'umara ba al'umara ba al'umura ka ce ka ba wa hani gidanka ya zauna tsawon rayuwarsa kenan ya zauna tsawon rayuwarsa yana mutuwa jibi shi kenan magarin shi yan uwa sai su kwashe kayansa daga gida duk hukuncin su duk ya yi magana kawai hukuncin babu wani sahabi da zai rasu face sai da yi wakafi face sai da ya yi wakafi muddin yana da sarari muddin yana da sarari shi ne asalin sadakatun jariya shi ne sadakatun jariya umar ibn khattab gona ya samu tafkekiyar gona ya ce bai taba samun dukiya irin ta ba bai taba samu ba kako san ya san kuɗi fa amma sai aga kamar sahabi su bu san kuɗaɗe ba ne a'a su da ganin girman allah ne sa suke bayanwa. ya ce ya rasulallah na samu dukiya a haibara ban taɓa samun dukiya wacce nake so irinta ba ya rasulallah ban shawara mai zan yi da ita haka ya ce ya ce in kaga dama habbasta ha wata saddakta bi asliha habbasta asliha wata saddakta biya in ka so sai ka ɗaure asalinta ka ba da sauran sadaka saboda ka sai ya ce to yanzu gonar tashi ya ba da ita wakafi lil fuqara ga talakawa kullum da ke ko wazawil qurba da dangi na kusa daga haka ya zayyano su ya ce babu laifi wanda ike kula da wakafin ya ci a ciki bil ma'aruf ya ce babu laifi wanda ike kula da ita idan abokin shi ya zo ya ɗan ban mashi ba wai ya ɗeba mashi don ya azarta shi ba duk babu ne ina fatan kun yanci wannan da ke to malamai irin gidaje da ake da su a yau wani yana da gidaje biyar shida bakwai in ya ware guda ɗaya ce wannan wakafi ne ga karan kansa da iyayensa ma'ana ladan ya kai gare shi ya kai ga iyayensa kudin da aka samu na gidan kudin haya kenan bayan an cire gyaran abin da ke bukatar gyara kuɗin a sarrafa shi a masallaci kaza ko kuma a ɗauki nauyin malamai da suka cika sharaɗi kaza duk malami da yake ya tabbatar da abu kaza da abu kaza da abu kaza yake karantarwa to a ɗauki nauyinsa kun da ko kuma complex ne yana da shaguna ƙasa da sama da sama complex ɗin wajen shaguna 35 ne a ciki sai ya ware shaguna uku ya ce shaguna da lamba ta kaza da lamba ta kaza da lamba ta kaza wakafi ne so daga kudin da aka samu na shaguna din shine a sarrafa shi wurin kula da makarantun islamiyu da suka cika sharaɗi kaza ina son ka lura waye mutum kake za zayyano sharaɗin da kake so ne kun lura da ke ko sai a dinga kula da su akan haka ko malami da ya cika sharaɗi kaza gashi su za a dinga sarrafawa ana yin wakafin gida ana yin wakafin shaguna ana yin wakafin mota kullum ka ce ka ba da wannan motar bus wakafi duk kudin da ta samu kuna ji da ke ko kudin da ta samu sai a yi kaza a yi kaza da su a lokacin da ta fara bukatar canji tun kafin ta bada wahala sai a sayar da ita a so kaga yanzu ne kaga ka zama sarakatun jariya abin yana ta gudana tun da ranka sai ka ɗora yadda kake so abin ya kasance amma mu ɗabi'an mu tana shine duk abin da mutum ya ba da shi sadaka ko hanyar baya bi kun shiru ko hanyar baya bi wai kada a ga kamar ya sa ido a wurin ai wakafi ne mutane in baka sa ido akan yadda kake so ba sai sai da bacin ɗin zuwa wani wuri kana da manufofi da ka sa a kai saboda haka akan manufofin kake so ka cimma saboda haka a yau din nan ba a gobe muna buƙatar wakafi da zai rike mana masallaci matsalar janareto da matsalar sharan masallaci nawa kenan da matsalar shimfiɗin masallaci da matsalar limamai da ladanai da amplifier ya kamata a ce akwai wakafi da yake ɗaukar nauyinsu a ce liman da ladan an yanka musu albashi ko da allowance ne ina fatan kuma ba za ka gane wannan ba sai idan an baka limancin sati daya duk wanda yake cewa ina liman wani huce ka ba musalla sallah ina liman lokaci yi huce ka ba musalla sallah ku ba shi limancin sati daya Allah ko ba na salloli biyar ba ko da sallah zahar da la'asar ne kadai a ba shi na sati daya zai gane cewar ashe wancin yana aiki na fatan kun fahimci wannan da kyau to amma ku lura da kyau maimakon a wa mutane ire-iren waɗannan bayanai sai a ce zai yi anniversary iyayen shi sun rasu yau shekara goma zai yi anniversary zai tuna da su sai ga an yi wani biki da zai ci miliyan biyu miliyan uku an yanka shanu an yi kaza an yi kaza an yi kaza wai ya tuna da iyayensa ko ba a yi yanzu malamai a nan garin mina a nan garin mina gida na miliyan biyu da rai ai za a samu ko za a samu sosai mai dan kyau ma mai kyau ma don za ka samu gidan miliyan ɗaya da rabi a nan mina ka samu gidan miliyan ɗaya da rabi to ina a ce ka samu gidan miliyan biyu da rabi kun lura da kyau in ka samu gidan miliyan biyu da rabi sai ka ɗauki rabin miliyan ka yi mai gyara ya zama nauke kenan miliyan uku to yanzu daga nan ya zama wakafi haya za a bayar haya za a bayar da kuɗi duk abin da aka samu na hayar shine masallaci kaza da kaza da kaza ko malamai kaza da kaza da kaza malamai uku za ka ɗauki nauyinsu ko a ga abin da gidan zai samar ko kuma islamiyya ce guda biyu ko uku su za a dinga raba wa kuɗin ya kuke gana abin zai kasance za a samu sauƙi sosai wannan shi aka yi shekaru aru aru a yau nake gaya muku ba a gobe ba ina da jaddada muku faɗa ta uku kenan akwai wani babban babban abin nan eh, otel a masallacin makka a kan shi aka ɗora wani dogon agogo akwai wanda yake ganin shi eh wana ganin shi ko wannan karkamanta masallacin makka da madina su ba sa ƙarƙashin ministry na islamic affairs a'a su karan kansu ministry ne mai zaman kansu su a karan kansu waɗannan masallatan biyu kaɗai ministry ne budget ake musu ana fatan kuma yi wannan da kyau to amma gudun dai kada a fuskanci wata matsala shine iyayen 'ya'yan shi abdulaziz wanda ya kafa ya jagoranci kafa saudiya 'ya'yan shi suka yi wannan otel ɗin don ya zama wakafin babansu ga masallacin haram kuɗin na haram kuma ya ci wannan da kyau ko ina son ku lura da kyau ruwan zanzan baya yankewa a haram duk wanda ije ya gani wannan ruwan zanzan ɗin ba hukuma ce take ba da shi ba a'a wani kamfani ne da ya yi aikin gina masallacin ice shi kuma wani shine sadakarsa shine wakafinsa shi zai dinga shayar da maniyata shayar da yan umara shayar da wanda ke cikin harami shine wakafinsa shi kuma ina son ka lura ga attajiran masu kudi ga kuma wakafi ka gaskiya ya kamata mu yi tunani mu yi tunani na kawo wannan bayanin na wakafi ne kasance bai shigo cikin wannan ba da so mu karanta littafin ne amma insha Allah ta'ala za mu samu lokaci mu karanta waɗannan bayanan majila ba bayanan wakafi dalla dalla filla filla Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya amma wakafi kan waɗanda suka san ɗanɗanansa ba sa wasa da shi waɗanda suka san ɗanɗanansa ba sa wasa da shi akwai wanda yake ana roitowa wani ɗan shi ne ya rasu sai ya zo ya samu abdulaziz bin abdullahi bin basu rahimahullah yana neman shawararsa ya zai yi yana bala'in san ɗan sai ya ce ya mai waƙafi shi ne mai waƙafin abinci abinci yake bayarwa ya ɗauki adadin nauyin mutane kaza da zai ba su abinci kun lura da kyau sai aka buɗe rijista aka yi rijistar mutanen aka ba da kati na zuwa karɓar abinci na zuwa karbar abinci kamar yadda ka san katin masu adashi din nan in ka ba da kuɗi za a yi tiki ko ka bayar haka ya yi su na ka zo da katinka muddin akwai sunanka a master list to da ka zo da katinka bangon katin kawai ana aka rubuta sunan a number ka a master a babbar rijista shine da an duba number sai a duba serial number a wancan littafin sai a yi tikin a littafi sannan a yi cikin a katirka sai a baka abinci wanda yake ya haɗa shinkafa ɗanya kenan da madara da fulawa da mai da gishiri da kaza haka dai wanda yake ganin sa larura dai na rayuwa shed guda haka za a baka wanda yake ana tsammanin dai kusan a wata a sati a wata guda zaka zai rage maka wannan haka ya dinga yin su na ku lura da kyau koyo ka ɗauki nauyin wannan koyo ka ɗauki nauyin wannan ka ce kowanne magidanci kowanne magidanci za ka kashe mai naira dubu talatin a dubu talatin ɗin nan za a samu buhun shinkafa guda buhun shinkafa ɗaya nawa ne buhun shinkafa ɗaya kun lura da kyau ko sha shida wannan kenan sai kuma galan ɗin manja da galan ɗin man gyaɗa da kuma sinki eh, da da me yake da suna da kwalin taliya da masara buhu da abin nan mudu ashirin sai a haɗa su ka sa abin nan eh, dubu talatin sau ɗari nawa kenan dubu talatin so ɗari zai baku miliyan nan miliyan uku kenan wannan na wata guda ya ɗauki nauyin mutum ɗari na wata guda mutum nawa ne zai iya yi a nan najeriya zai iya yin na shekara duk wata guda kaza duk wata kaza ya san ba abin da zai nuna maka mirara shine in aka fara buga fasta ta siyasa da ganin fastar kasan wannan quality ce wannan tana da tsada kuma aka yi ta aka zo aka manna ta iska ta busar da ita kawai shi ta yagi ta wuce wanda zai nuna maka akwai kuɗin a ƙasa wani an kai mai wannan na kwana yana maka addu'a kai ba ka san ma da shi ba yana ce yana maka addu'a yana ta cewa ka na alkhairi Allah ya tabbatar maka ba ka sashi ba dama so waɗanda suka gane ɗanɗano na ayyuka na alkhairi wallahi ba ƙaramin daɗin al'amarin masu suke qala rahimahullah babu ishtira'i sadaqati wal audi fiha babin da ya magana ka abin da ya shafi sayan sadaka da kuma koma ma sadaka ina fatan kun fahimce ni da kyau ko qala haddathani yahya an malikin an zaid bin aslam an abihi أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقول حملت على فرس عتيق في سبيل الله وكان الرجل الذي هو عنده قد أطاع فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بايعه برخص قال قال رضي الله عنه فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا تشتري وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن الآعد في صدقتي كالكلب يعود في قيء قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة إمام دار الهجرة alimul madina wa muftil haramai shine alimul madina babban malamin madina daya shine wa muftil haramai shine babban malamin mai fatawa a harami guda biyu haramin maka da haramin madina shine malik ibn anas malamai suka ce sai da gogaggun malamai saba'in suka tabbatar da malintarsa kafin ya fara malinta gogagun malamai a madina saba'in a zamaninsa wanda ke galibin malaman tabi'ai ya rasu a shekara ta ɗari da saba'in da tara ƙwal haddasin ya haya an malik ya ce ya haya ibin ya haya allaisi ya karanta da ni wannan daga malik iban anas shi ya haya bin ya haya allaisi ya rasu shekara ta ɗari biyu da talatin da hudu an malik daga malik iban anas ya rasu shekara ta 179 an zaid bin aslam daga zaid dan aslam ya rasu shekara ta 136 an abihi daga babansa baban zaidu kenan kenan aslam ya rasu shekara ta 60 bayan hijira shekara ta 60 bayan hijira yana cikin al-mukhdaramun al-mukhdaramun wanda suke rayuwa a jahiliya suke rayuwa a musulunci ya rasu yana da shekaru 114 ya rasu yana da shekara 114 shi wa kenan shi aslam baban zaid kenan annahu qal shi aslam ya ce sami'tu umar ibn khattab naji umar ibn khattab kaga yayi rayuwa tare da umar kenan ko yace ya ji umar ibn khattab wa huwa yaqulu yana cewa shi umar ibn khattab an kashe shi a shekara ta 23 bayan hijira eh 23 ya ce hamaltu ala farasin a tekin hamaltu ala farasin a tekin na ɗora wani a kan doki me ma'anar na ɗora wani wannan da ya zama ardaft kenan ya bashi shi ya bashi shi idan ka ba ka bayar ne ana cewa hamaltu kaza na ba na na dora shi akai ma'ana na ba shi izinin ya hau ya tafi Wani laji juna ma yafi abin nan ba yake cewa ah, subhanallah shi kina ita tafi cikin suratul tauba da yake cewa laji juna ma ya yahmiluna alaihi ko da mun tawallaw a'yunuhum tafidu min hazanin Allah ya ji du ma yunfiquna wala ya yi alal ji yajiduna ma yunfiquna idza ma atauka li tahmilahum idza ma atauka li tahmilahum domin ka dora ma'ana ka ba su abin da za su hawa su tafi yaki shine alhamlu kenan ma'ana ya dauki dokin sa ya ba wani shi wani ya hau dokin ya tafi jihadi kuna ji da kyau ko Umar ibn Khattab ya ba da dokin shi ga wani shi wani ya hau dokin ya tafi jihadi shi dokin shine faras kullu da ke ko atik dokin ne mai tsadar gaske yana da kima yana da daraja ya yi wannan ne fi sabilillah ya ba da shi sadaka fi sabilillah wa kanun rajulun lazi huwa indahu to shi mutumin da aka ba shi dokin da dokin yake a hannunsa kada a za'ahu a bai kula da shi sosai ba bai kula da shi sosai ba ku da kyau bai kula da shi sosai ba nisbi ne kai a wurinka da kake da doki tun asali sai kake ganin kulawar da ake da shi ba ta kai yadda ya cancanta ba shi kuma yana yin kulawar gwargwadon yadda ya sani ina fata mun fahimci wannan da kyau ko ɗaya kenan ko kuma kadan a ahu ya je zai sai da shi a farashin da bai kai ya kamata irin wannan doki a ce farashinsa kaza ne amma shi sai ya zabge shi zai sayar shine ma'ana za a bai kula da shi ba fa'aratu an an ashtariyahu min sai na so in je in sai wannan dokin a hannun shi da na ba kuna shi karatun ko akan me ya ba da shi ya ba da shi ne fi sabilillah wa zanantu annahu bayi'uhu bi rukhsin sai ne zaton shi mutumin da zai je isai da dokin bi rukhsin da rahusa shine rukhs rahusa ashe rahusa kalma ce arabiya bi da rahusa ma'ana da farashi da yake kaɗan altu an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai dai tambaya na salama hukuncin haka hukuncin in je in saya a wurinsa wannan zai nuna muku magana mai akhdari da yake cewa la yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta yi hukm Allah fi ku lura da kyau fa Umar ibn Khattab zai yana son ya saya amma sai da yi tambaya ba sai da ya saya ne zai yi tambayar ba galibin al'amurra a yau sai an yi su ake tambaya kuma duk wanda sai da ya aikata abu yake tambaya a lokacin zai yi kokarin ya kare abin da ya aikata ya mutum ne sai da ya sa ma ɗan shi suna sai ya zo yake tambayar hukuncin suna to a lokacin ba zai kokari ya ga kare sunan ne amma inda bai sa sunan ba zai iya canza wani kun yi shuru haka ne duk wani hainiyar maulidin da ba a fara ta ba sai da aka yi tambaya to zai zo da sauki to amma yanzu sai da aka fara kuma ake son a kare to ko kaga abin zai zama da wahala ko ma'aurin gurguwa a nesa sai umar bin khattab ya tambayi annabi sallama dangane da hukuncin haka faqal sai ma'aikin Allah ya ce la tashtari ka saya la tashtari karka saya wa in a'takahu bi dirhamin wahidin ko da zai sai maka da shi da dirhami ɗaya karka saya ba ƙarshen rahusa kenan ba ƙarshen rahusa kenan a ce dirhami ɗaya karka saya ma hiya illa me dalilin fa ina al'a'ida fi sadaqatihi domin duk wanda zai ba da sadaka kuma ya koma ma sadakar shine fa fa'ut ta'lil annabi sallama yana allala yana ba da dalilin da ya sa ya ce bai kada ya koma kullu da ke ko yana ba umar dalili ta'alil abin da ya sa ya ce mai kada ya je ya siya ya ce fa innal a'ida fi sadaqati domin duk mutumin da ya koma ma shi da ya bayar kal kalkalbi yu'udu fi qai'i kamar kare ne ya amai ya koma yana lashewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kallaci kare yayi amai kare fa za ka kallata kare fa ya je amai kuma sai ya dawo yana lasar aman kullum da ke ko sai kuma ka kallaci wani shine ya ba da sadakar kuma ga ta yaje zai saya kaga wani shine almushabbahu karen shine almushabbahu bihi wajahu shabahi sai aka share kaga ya zama a tashbihu almujmal kenan almujmal shine kazantar ka kusan ƙarshen ƙasan take ina fatan kun fahimci wannan da ke ko yanzu mai hukunci mutum ya yi sadaka ya je ya abin da bai halatta ba duk abin da bai halatta ba yana zama makaru yana zama haramu wanne kake nufi in mutum ya ce maka bi halatta ba sai ka ce makaruhi bai halatta ba haramun bai halatta ba wanne kake nufi hmm? kun lura da kyau yanzu mai hukuncin kare amai ya lashe mai hukuncin saurin kare ƙazanta ne wannan malami suka tafi suna ta magana kan hukuncin yanzu dai ƙazantar aka faɗa mana subhanallah kowa ya sa akwai ƙazanta ce ciki ko amin mutum ne iya kara ganin ma mutumin da ya kakalo amai ma yana azumi ya kakalo shi ma aka ce zai sake azumi nan shi so yake dan kurba wannan da ya so ɗan kuna ji da ke ko ba haka yanzu mai hukuncin wannan sai malamai suke ta magana a kan shi da haka ba a yi mutum ya ba da sadaka kuma ya koma ma sadakar babu shi mutum ya ba da sadaka ya koma ku lura da kyau shi ko wannan ya koma ma sadakar ne akan zai saya kullum da ke ku a kan zai siya aka ce a ba zai siya ba ina fata ko fahimci wannan da kyau kenan wakafi in mutum ya bayar ko da wanda ya ba su kula da shi ya ga ba sa kulawa da yadda ya kamata yadda yake so a kula in ya karba ba fa zai mai da shi cikin kadarar shi bane ya riga ya bayar a'a sai dai ya ba wasu ko kuma shi ya sa mai emergency ya sa mai dokar ta ɓaci yanzu shi zai kula da abin kai tsaye sai ya daidaita abin kafin ya hannun tashi ga wani haka ake yi kullum da kyau ko amma dai ba zai mai da shi cikin kayansa ba قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فأراد أن يبتاعه فسأل فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك wancan hadisin da muka karanta hadisin farko kenan bukhari da muslim da tirmidhi da nasai da ibn majah da ahmad da sun rawaito shi bukhari da muslim da tirmidhi da nasa'i da ibn majah da ahmad da sun rawaito shi wannan hadisin da muke karantawa bukhari da muslim da abu daud da nasa'i da imam ahmad da sun toshe. shi in ce bukhari sai ka sa kha'u in ce muslim sai ka sa mim in an ce abu daud sai ka sa dalu in ce ahmad sai ka sa mimun ha abin ha'un mimun shikenan in ka ce za ka rubuta bukharin sai a karanta hadisi uku baka قال وحدثني عن مالك عن نافع دغ نافع مولى بن عمر يا رسول كرا 117 عن عبد الله بن عمر دغ عبد الله بن عمر يا رسول كرا 73 أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه للي عمر بن الخطاب الله يقرا مش يدا حمل على فرس في سبيل الله يا دورا وني يا با وني دوكنسا domin ya je ya yaƙi fi sabilillah fa arada an yabta'ahu sai Umar bin Khattab kuma ya nufin ya sai wannan dokin da ya bayar fas'ala an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambayi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam hukuncin haka faqal sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace la tabta'ahu karka siye shi wala ta'urfi sadaqati karka sake komawa sadakarka duk abin da ka bayar sadaka kana koma kun ga wala ta'ud fi sadaqatik ya fassara mana wannan annahayu ne an hana annahayu kuma yaktazi at-tahrim saboda an hana kaga a can ci ayi fa innal aida binna fa innal aida fi sadaqati kal kalbi yaudu fi qaihi sai ake ta magana mai hukunci kaza to kaga yanzu ana anas sallama ya hana yace wala ta'ud fi sadaqati kar ka koma ma sadaqa duk abinda ka bai sadaqa kar ka koma to a wannan ne yasa wanda ya bada waƙafi sai baya son ma ya bi hanyar da abin yake dan yana ganin kamar in ya bi hanyar ya koma ma abin ya bayar sadaka ne kun lura da kyau akwai makaranta da na sani a nan garin duk ko santa wallahi mutumin da ya bada ita subhanallah kusan tana cikin tsofaffin makarantun islamiyu a garin nan standard nagartattu kuma sai yi ta ma kusa da gidan shi amma malam rashin kulawa da kaza da kaza sai makaranta ta zama nan amma boko da ta zo bayan islamiyyar kuma take amsa sunan islamiyyar tana gara ga yadda take saboda haka dole ne in ka ba da abu waƙafi ka sa ido sa ido ne naka ba wai an ce ka koma abin duk abin da aka wakafin ya samo ka ci ba a'a dole ne ka sa ido in ba haka ba sai zama sarakatun waƙifa saraka da ta tsaya ke kuma kana so ta zama jariya mai tafiya don sai ana amfanuwa ne ladin zai dinga zuwa gare ka sai ana tana tafiya ne abin yana sannan ladan zai amma ta tsaya cik ba kulawa ba kaza ba kaza ba sai shi kenan haka duk abin da ka bayar sadaka sai ka dinga kulawa masallaci ne ya zama na kana daukar nauyin man shi man janareton shi limamin shi tabarni in ba haka ba duk jama'ar da suka zo suka sa hannu yan duk wakafin ya zama naku ne gaba daya mana shine ai shi ne ya zama naku ne gaba daya haka yake ai ka gina masallaci kullum da ke ko sai wannan ya ce ya dauki nauyin liman to yanzu masu mawakafin masallaci ladan masallaci sun zama nawa biyu sai wannan ya ce ya dauki nauyin janareton masallaci gaba ɗaya in dai mai ya kare a zo in dai an yi juyewa ƙarshe a janareton masallaci to a ɗauko jarkar a zo a karɓi kuɗi a ji a ciko ta kaga yanzu masu wakafin masallaci sun zama nauke nan uku haka abin yake ƙwamfin alkhairi karkai wasa da su قال يحيى سئل مالك da hama a بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق tuba'u a تباع ha يشتريها tarkuha a أحب ilayya. qala yahya yahya Yahaya yahya al-laythi yace su ila malikun an tambayi imam malik ibn anas ar-rajulin dangane da mutumin da yake tasaddaqa bi sadaqa ya bada wani abu na sadaka fa da ha sai wannan abin da ya bayar na sadaka sai ya same shi ma a ghairil ladhi tasaddaqa biha ba a hannun wanda ya ba sadaka ba kun gane ko a nan naija wacce kasuwa ce babbar kasuwar dabbobi mariga ko banda mariga akwai wata ai babba ne ce duk kaga ba mu inkarin akwai wasu ba amma dai babban maka faɗa eh? akwai mariga akwai jaba akwai kaza ka ba da sanka zakka ko ka ba da raƙuminka zakka ko ka ba da awaki zakka wanda ka ba sai sai ma da wani shi ma wanda ka ba ɗin wanda aka sewa shi ma ya sayar sai ka je waɗannan kasuwanni sowo dabbobi domin ka ƙara sai ka same su a kasuwar an kai su sayarwa kullum da ke ko kawai ka ji sa yana ta kuka ka ji sa yana ta kuka ka ji sa yana ta kuka da ka juya shi ka sadu da ka bayar zakka ne ko dai wanda ka ba zakka shi ya kai ɗaya ko kuma shi ba ya sayar ma da wani wani ne ya je kaiwa ko shi ma wanda aka sewa ya sewa da wani shi ma wani ne ya je sewa yadda ya ka same shi a kara ko sa ko raƙwami ko awaki ka same su a kara ga sunan an kawo su sayarwa za ka saya kun ji maganar shi ne tambayar da aka yi ma malik Iban, anas in ji yahaya ibn yahaya al faƙal sai mali ya ce tarkuha a habbu ilayya mutum ya bar su ya je ya sai wasu shi ya fi kwanta ma a hankali domin kamar ya koma musu ne annabi sallallahu ya ce kada ka koma masarakarka dan yanzu wannan ba komawa da kuɗi kenan fa ya je fa ya siya ne balle mutum talauci ya buge shi ya ce azuzuwan da ya bayar islamiyya din nan dole a dan yi hakuri eh bi ba mana ya gina islamiyya ya bayar da su kuma ana yi sai ce do Allah su dan yi hakuri shaguna eh, azuzuwa nan da ya bayar guda biyar zai karɓi uku zai dan buɗa musu shaguna daga waje zai dinga dan abin nan wannan bai halatta ba ainihu ma kuwa ainihu ma kuwa zai buɗa musu shaguna daga waje yanzu ba ya bada sadaka kuma ya shi wancan fa da kuɗin shi ya siya ma aka ce bai yi ba shi kuma wannan kawai yana ganin nashi ne ai ba nashi ba ne ai zuwa mutane sai ake ganin kamar kaza kaza kaza kaza ai yana zuwa shari'a shi ke an gama ba ba zai yi ba ba an ba da takardu an yi komai ba eh ko bai ba da takardu ba akwai babal shaidu na baki ba ga shaidu wani ya sani wani ya sani ai shaida a kotu ba a ce dole dole sai rubutaccen abu ba kun gane ko ko da baki ne aka yi tambayoyi ka ba da baki ya zama na shekarunka da komai da komai naka sun kai za a karbi shaida ne to duk ba so muke a kai ga haka ba ya ji duk abin da ya bada sadaka ya wuce ko da rayuwa ta canza ya yi haƙuri ubangiji su wata wata'ala zai buɗa da falalarsa Allah ta'ala ya amfana da mu baki ɗaya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa

kuɗi ba za a iya takura mishi ba ka gane ko watakila ma ya manta ba za a iya tambaye shi ba ana ganin ai kaza kaza kaza eh. kamar ya wani da ya ba eh shi bai na tura amma shi zai iya da aka ba wani ban gane ba an ba wani eh sai shi yana amma ba shi ya bayar ba a zai mana wa alaikum salam wa rahmatullah eh kwarai kuwa zai janyo ai ina son ku lura da kyau duk abin da ka tashi bayanwa ko wakafi wana ji da kyau ko ko sadaka ko kyauta akwai bukatar ka rubuta da sharuɗa don wannan sharuɗan su za su baka dama ka yi ribokin nashi shi zai baka dama ka janye su sai ka samu ƙwararren wanda ya san yadda ake rubutu na shari'a ya san yaren musulunci ya rubuta maka shi zai baka dama ka janye imana eh yana magana ne ya ce ka bayar kuma kaga ana wani abu na saban Allah dama an ka tashi bayarwa sai ka rubuta sharuɗa ka ba da wannan ne da sharuɗan kaza kaza kaza kaza kaza kaga to wata rana sai kaga an saba ma sharaɗin to za ka iya ko ka karɓa ba naka ba ne za ka ba wani da zai kula da wannan haka amfanin rubutun yake so mutane suna buƙatar ilimi sosai da sosai a ilmantar da su kunce-kuncen saraka da zakka da wakafi ba ke da mutum ya bayar dai a'a da o dama mutum asali akan haka ya bayar ga inda za a yi sai mutum ya fahimci karatu kun lura da kyau ko mutum ne ya ce asali ya ba da wakafin ne ga bidi'a ya ba da wani fili ya share shi ce ya ba da wakafin filin nan inda an tashi maulidi a zo wurin a sai Allah ta'ala kuma ya azurta shi da ransa da lafiya shi ya fahimci karatu kun da kyau ko yanzu ya zai yi wurin yana nan a wakafi sai ya janye sunan maulidi a ciki kun da kyau ko sai ya ce duk in an tashi in yana da sararin ginawa sai ya gina ɗaya kenan in kuma daman wurin filin ake bukata kun da kyau ko kuma sai ya ce to duk abin da aka tashi yi da ba saba ma Allah ba an tashi yin walima ne kun lura da kyau ko a zo wurin ayi walima sauka karatu alqur'ani walima daurin aure wa'azi aka tashi muhabara aka tashi duk a zo ayi wanda yake in wasu wuraren ne sai an biya duk sai a zo ayi kun da kyau ko ya na dama ya canza yayi sosai ina dama ya canza amin kamar ya za mu zo mu karanta bayani a cikin sha'anin إذا إيه، مزوم كرنتها إذا مزوم كرنتها الله سبحانك اللهم وبحمدك إن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك